Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa al'ada yake yi dubi kan zamantakewar al'umma al'ada da rayuwa ta yau da kullum. Sai ku biyo mu. Bisa al'ada da soma shirin mukan baiwa masu sauraron mu damar amfana da wasu daga cikin dabaru na girki tare da masana. a yau ma kamar yadda da dama daga cikin masu sauraron mu suka bukaci za mu sake komawa yankin manga a jamhuriyar nijar domin jin yadda ake tuya wainar alkama yadda ake yin wainan alkama da biri sai ka ba da alkaman ka a nika ba laushi ba ne biski haka za a nike shi sai ka zo ka jika birinka ka jika birinka sai ya jiku sosai tukunnan ka sa mataci akwai matacin ah, na aladanci akwai wanda ake zuba ya abin akwai wanda aka yi shi a kaba sai a zuba sai ya ci kuma shi ma ya ɗauki lokaci ya zubu ya zubu ya tacu da kyau sannan ka ɗauka garin naka wanda ka niƙa shi biski sai ka dama sai ka sa is sannan ka aje shi a rana har ya samu ya tashi sannan ka fara tuya shi. komai ya faru Allah kai yau da gobe wuya da dan abu da dori. Haka yake tarihi ya nuna mana cewa akwai da daɗaɗɗiyar hulɗa tsakanin arewacin najeriya da wasu ƙabilun kudancin ƙasar mazauna arewacin najeriya da akasarinsa 'yan kasuwa ne na gudanar da harkokinsu na kai da kawo daga wani yanki zuwa wani yankin daban to sai dai wasu a maimakon fatauci sun rungumi almajiranci da iya sanin da suke da shi da nufin korewa bakinsu guda ta hanyar zuwa kudancin kasar a wancan lokaci alhaji said tol ɗaya daga cikin manazarta mai bibiyar lamuran da suka jibanci al'adu da tarihi yayin tattauna da na samu da shi ya yi mana dubi a kai wato cuɗanya tsakanin mutanen arewa musamman hausawa da nufawa da bare-bare da can yarbawa a can ya daɗe tun kafin mutanen su je Legas yau shekara 120. Mutanen nan sun yi cuɗanya da bari-bari da nufawa. To, mu Allah ya sa lokacin da muka shigo ƙasar nan da bayan mun yaƙi turawa suka kama shi kakanmu suka kai shi lokaja to sai shi wannan mahaifin Alhaji Widi Usman Jannanke sai je legas ɗin 1903 alif 903 yau shekara 103 amma shi zuwansa sai Allah ya sa ya je ya sauka a fadan sarki a Legas. So bambancin shigan namu Legas da na wasu shi ne mu da muka shiga a can masarautansu muka sauka. Shi wannan ba Allah da ya sauka nan a hankali wasu suna tafiya can su bambado da sauransu suna tafiya can a hankali mutane suna tafiya a hankali ana zuwa can har shi mahaifin namu ma ya je can. to an daɗe ana cuɗanya na gari mai kyau ana mu'amala mai kyau kuma alhamdulillah wannan mu'amalan har yau an riƙe shi ana yi wani abin lura shine ana danganta zuwa mutanen arewacin najeriya da cewa a lokacin ne suka samu wayewa ta fuskoki da dama me zaka ce kai alai saidu maganan gaskiya yarbawa yau sun yi kusa shekara sun yi shekara ɗari biyar da addinin musulunci sun daɗe addinin musulunci nasu ya shigo ne daga mutanen mali to bayan wannan ne sai nufawa da bare-bare suka shiga kana hausa suka shigo can su. limancin Legas har yau bare-bare ne suke yi asalin limancin Legas har yau bare-bare ne central mosque na Legas bare-bare ne suke yi shi yasa um, a bangaren addini su sun samu addini kafin mutanen arewa su je to amma a hankali mutanen arewa namu sun je can sun ƙara waya musu da kai game da addini sun ƙara fahimtar da su yaya shari'a yake yaya sunna yake har su ma suna kwaikwayo har suka yi masallatai da daɗewa tun kafin ma bayan mulkin mallaka da suka shiga can Legas yau shekara kusa 200 to su ma suna da masallatai wanda suka shahara a nan Martin Street akwai wani masallaci wanda mutanen Turkiya suka taimaka suka agaza aka gina a can To, amma alhamdulillahi mutanen mu sun taimaka musu wayar musu da cewa ga yadda ake addini a hankali a hankali. An dawo da wasu kayakin tarihi da turawa suka kwasa a wancan lokaci a matsayin ganimar yaƙi. Ya kake kallon wannan tafiya? banda haka menene ra'ayinka dangane da kimar sarakunan gargajiya a wannan zamani da muke cikin sa wato a gaskiya sarakunan gargajiya ko da yake daga baya ne ake kiran sarakunan gargajiya da farko bayan jihadin shehu usman fodiyo duk garin da ka je sarki malami ne amma yanzu an zo ana yawan amfani da kalamin cewa sarakunan gargajiya ne sarakunan gargajiya ne eto eh a je dai a haka din sarakunan gargajiya suna da muhimmanci a tabuka al'amura na yau dalili a kowanne a cikin su su suka san yadda tsarin wajen su yake yadda mutane suke su suna sanin me ake ciki kaga yau matsalan tsaro da muke da shi a ƙasar nan da ana a Najeriya kenan a Najeriya da ana magana ana harka da su ana ana ana harka da su sosai su sarakunan gargajiyan nan da abin zai lalace haka ba dalili su suna da mutane da suke iya kawo musu labaru game da abin da ake ciki sana'o'i daban-daban suna na a kowace al'umma to duk mai wannan sana'an da akwai wanda zai je ya nemi eh, harka da shi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Na kuma yi wa Alhaji Saidu Tal tambaya dangane da muhimmanci da kuma hanyoyin da suka dace a yi amfani da su wajen baiwa ɗalibai matasa sani akan muhimmancin dawo da kayayyakin tarihi a Afirka. Gaskiya dawo da kaya da tura suka tafi da shi yana da muhimmanci. Musamman kayan maganar littattafai kaga ah, shi Shehu Umaru Futi shekaru biyu da suka wuce ko uku ne gwamnatin faransa sun dawo da takwabinsa da ƙur'aninsa to amma da akwai littattafai har yau sama da guda 180 suna can a france to um, me yasa na kawo na maganar shi umar futi saboda shi ne actually wani mutumin da suka ɗauki littattafai suka tafi da littattafai kaga amma wajaje da dama ba su yi haka ba kaga da tura suka shigo nan da yake ba yaƙansu aka yi sosai ba uh, abu ne na lokaci ɗan ƙalilan a jamhuriyar nijar kazalika dawo da kayayyakin tarihi ya kara masu aikin hannu hamzari duk da cewa da sauran aiki nan gaba sabi musa ya amsa wasu daga cikin tambayoyinmu kamar yadda za ku ji to wallahi alhamdulillahi ma da abu yau ba ka wani abu wanda na muhimmi ne bisa kan al'amarin al'ada da game da al'amuran tarihi magana ta kusa bizilayi al'adu sun fara kwana hmm. tarihi kuma ya fara gushiya tarihi ya fara gushiya bisa kan a yau a yau da wuya ka samu wani abu muhimmi kwaya ɗari wanda zai baka tarihi ne na Nijar. Hmm. Kuma ba komai ba ne sakaki ne na jagori wanda hakkin yake yi babban abu wanda zan nuna ma kenan na ziyarci wannan wuri inda kuke gudanar da ayyukan ku kuma kuke ba da horo musamman kan ah, muhimmanci da kuma ɗorewar kayayyakin al'ada musamman ma bangaren ayyukan hannu kuma inda turawa da ma 'yan kasashen waje ke zowa waɗanda ke yaba da irin aikin nan da kuke yi yaya kuke kallon ko in ce ya kuke kallon makomar wannan sashe da kuke ciki a yau to wallahi a yanzu dai wanga shashi dai da muke cikin shi babu wani ci gaba cikin su koma baya saboda al'amuran in ana ba shi kula in aka hudda noma aka hudda kiwo to babu abin da yake haskaka fuskar ƙasa kamar artizana to a yau artizana a ko da yaushe baya take ban sani ba nan gaba ina harshashen nan da shekara goma za a nemi ma'aikatan artisanal a rasa sha Kamar ma'aikata masu aiki ko in ce masu fasahar kere-kere da hannu kenan masu aikin hannu. Wanda dai yake da fasaha ya kera da kanshi ko ya yi nazari ya zana da kanshi nan da hmm. shekara goma ana iya nema a Nijar a rasa To duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku da ma bakin namu ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.